in mutum ya haka rijiya a cikin mulkinsa mm. sai ka zo ka fada a ciki aka ce ba sai ya biya diyyarka ba mm. haka alma'adin wurin hakan ma'adinai mm. in mutum ya zo ya fada a ciki ba sai an biya diyyarsa ba duk hadarin mun gane ko shari'ar musulunci amma fa in ka fita cikin mulkin wani ko ka je kan hanyar mutane ka haka rijiya in mutum ya zai fada a ciki me ya hukunci za a biya amma in cikin mulkin ka ne gonan ka ce ko gidanka ko wani bangare naka kai ka kare mutum ya zo ya tsallako ya fada a ciki sai a ce sai ka biya shi قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرهها جبار العجماء ita ce dabba kenan dabba kenan ala haddi qawlihi idhin na'jatil ajma'u kanat bi qafratin fa ayyana ma ta'dil bihi rihu tanzil mun gane ko bi harihu tanzilu ma'ana al-ajma'u dabba ce take tafiya ba wanda ke mata jagoranci sai kai adi ba za a ce sai an biya ba wal jubaru haka kuma rijiyar da mutum ya haka a cikin mallakarsa a mulkinsa dan wani ya zo tsallakawa ko ya zo sai ya fada ba za a ce sai ya biya ba don aikin alheri yayi hmm. wal ma'adinu jubaru haka kuma ramukan ma'adinai da ake nemo ta ma da karafa da ma'adinai mm. wa rikazi al-khumsu mm. sai ce in an samu rikaz sai a biya a bada khumsi abinda ake nufi da rikaz difnul jahiliya zamanin jahiliya ba bankuna in mutum ya tara kuɗi sai je haka rami ya saka a ciki mm. yana bukata ya je ya ɗebo to akan haka in ya cire kuɗi a ciki sai ya mutu ba wanda ya san wajen wannan duke ta salwanta kenan mm. to ana nan ana nan ko ka zo ka sai gona ko ka sai ko ka zo hakar wani abu sai ka tsinci wannan kuɗin mm. to aka ce daga nan sai ka cire ɗaya sai ka kasa kuɗin biyar ka cire ɗaya a ciki ka bayar da sadaka mm. wa fi rikazi al-khums shine a cikin rikazi al-khums kenan mun gane ko menene arrikaz sai ka ce bismul jahiliya mm. ma'ana lokacin magudanci lokacin jahiliya inda suke ɓoye kuɗi kenan sai a haka rami a saka wani zinariya wani azurfa wani tsabar kuɗin wani duk abin da dukiya dai sai a saka a ciki akan haka mai shi ya zo ya mutu ba wanda ya sani magada ba su sani ba ko ba wanda ya sani balle a je a ɗebo mm. wannan dukiyar ta salwanta kenan mm. to shari'a ta baka izini in ka zo kana hakar rami kun je hakar makabarta ne ko kun je ka sai gona ce ko fili ne ko menene mm. sai ka tsinci wannan kuɗin to aka ce sai ka kasa biyar sai ka cire ɗaya bisa biyar ka bayar mun gane ko wannan ba shi shekara ta kewayo ba to akan haka wa'yansu malaman malikiya suka fake suka ce dukiyar da ka samu in kana da dukiyar ka dukiyar ta kai misabin zakka kuma shekara ta kewayo zaka fitar da zakka suka ce in aka baka kyauta fa ko wani kyauta aka baka ko wani alheri baki ɗaya kuɗin sai suka ce shi ma sai ka kasa guda biyar ka ba da ɗaya mm-hmm. sai suka ce a'a in aka yi haka an saba an saba wa ka'ida ta shari'ar musulunci mm. wannan dukiyar ko a hada da dukiyarka ta samu nisafi da eh, ma'ana sai a hada da dukiyarka wai suka ce a'a wannan dukiyar da ka samu sai ka yi mata sabon lissafi mm. sai shekara ta kewayo mun gane ko mm. wanne ne yafi eh wannan fi ko fi maka ko wanne ne yafi matalakawa lokacin da aka tsinta ko eh to wa'in sun tafi kan haka amma zance mafi inganci ka'ida ta shar'a musulunci ba a saba mata mm. ka'ida ta shar'a musulunci in kamar da ki dukiya dukiya ta kai nisabi sai shekara ta kewayo shi yasa shar'in ba da zakka kenan dukiya ta kai nisabi kuma shekara ta kewayo shari'ar musulunci da za ka mallaki dukiyar nisabi ba a ce ka ajiye shekara ta kewaye don ka fitar da zakka ba fa a'a kana sarrafawa kana sana'a kana kasuwanci kana aiki kana samun kuɗi kuma kana batarwa kai abinci ne gida ne duk abin da za ka yi kana yi a ce har shekara ta kewayo wannan dukiyar ba ta zo kasa da nisabi ba wajibi akan ka fitar da zakka da shekara za ta kewayo wannan dukiyar ta ragu da da kwandala ɗaya ba ta kai lissafi yar abu za ta ci lissama sai ka da mm. wani adalci haka mun gane ko mm. to in ka samu kuɗi aka baka kyautar kuɗi ne ko menene da menene da menene matukan ba su bane a suka ce sai wannan dukiyar yau ka samu wannan dukiyar aka baka kyauta dubu mai can ko miliyan biyar ko to shi nan, sai daga yau wannan dukiyar yau aka za a yi mata lissafi har shekara ta kewayo mm. wani suka ce a'a sai ka hada da dukiyarka da kake mallaka da shekarun wa shekaran wancan dukiyar ita ce shekaran wannan dukiyar to wa'ansu cikin malikiya suka ce a'a sai a yi hukuncin rikaz din nan mm. kana samu yau sai ka kasa biyar ka bada ɗaya bisa ɗaya bisa biyar ko eh, wannan ka'idan ba ta da karfi sosai <clears throat> saboda in an yi kiyasi ma ai in zakka ce nawa za ka cire cikin dukiyarka ɗaya bisa nawa arba'in to wannan ɗaya bisa biyar mana da za a baka kyakkyan miliyan da za ka sinki miliyan biyar yau da kan sai ka cire miliyan ɗaya ka bayar to amma in zakka ce fa sai ka yi lissafi ɗaya bisa arba'in mm. babu ya ce wani babi al'ajma'u jubaru ai dabba in ta je ta yi ta'adi matukan ba wani na jagoranci in wani na jan in akwai tana da jagora wanda ya sa ragama ko liza yana janta ya sa ta je ta yi ta'adi to shi zai biya amma tana tafiya ta ko ta falla ta ta kubce ta gudu ta kwace kanta tana gudu ta je ta yi ta'adi ba za a ce mai mallakar ta biya ba wasu kan suna ciwo ba wani suna a to aka ce in tana da wadda ke kiwo kiwonta mm. yarke tana yake jagorancinta yake janta yake kora ta mm. a in tai gangaji ba shi ya suka ci ba mm. amma in ta fito ne ita kadai ita ba ba ta da yayi ya za a yi wa qala ibn sirina kanu la yuzamminuna min an-nafhati ibn sirina yace ai ba a biyan diya dan dabba ta harbi mutum wa yuzamminuna min rajul anani amma in mutum yana rike da raggaman ya ja ta ko ya bari ta je ta maka ta'adi to za a biya wa qala hammadun la tudmanu nafatu illa an yanqusa insanu adabba eh yace hammad yace in aka ce hammadu akwai hammadu bin zaid akwai hammadu bin salama duk hmm. manya manyan malamai ne hmm. kowanne ne ya isa a kafa hujja da maganarsa hmm. sai ce ai sun kasance ba ba a biyan diya dan dabba ta harbi mutum amma in wani ya ɗauki abu ya buge ta ko ya tsokane ta sai harbi to za a biya wa zai biya kenan wa qala shuraih la tudam la tudmanu ma aqabat an yadribaha fa tadriba bi rijliha tace in dabban an buge ta ne ita ma ta rama to ba za a biya ba mun gane ko eh, in intikami tayi wa in aqabtum in tana tsaye ne wani tsokane ta ta buge to ba za a ka ba za a ishi mai dabba ba sai kai da ka tsokano in an tabe ta ne kuma yi ba za ta biya ba ita mai mallaka ta ba zai biya ba وقال الحكم محمد إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه يتي إن المكاري masu. ujira kenan wa'anda ake ɗaukar su ko dago ka ja wannan dabba ka kai waje kaza mace na kai ana tafiya sai ta fa aka ce ba zai biya komai ba in ba ganganci ba ko wa qala sha'bi idza saqa dabbatan fa atba fa at'abaha fa huwa zamin lima asabat yace sha'bi yace in mutum yana koran dabba ya wahal da dabban da gangan ya wahal da dabban har ta je ta yi barna zai biya wa in kana khalfaha mutarassilan lam yudman eh in akwai wanda yake jagoranci bayanta waɗannan duk addinin musulunci yana nuna wai kada hakkin ɗan adam ya sarya ya salwanta hmm, in ba haka ba me wai dan ka tsokari dabba ta harbi wani sai za ka biya don kai ka kai wai jinin ɗan adam da dukiyarsa da hankalinsa da mai addininsa da mutuncinsa duk ba a wasa da abin da yasa suke nan zan zantuttuka ke yace wa in kana mutarassila lam Ya yace in mai korata yana tafiya ne a hankali ba barna ba bai wahal da ita ba yana tafiya a tsanake sai sai barna to shi ba zai biya ba قال حدثنا مسلم قال حدثنا شوبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأجماع أقلها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس جبار معنى باب كومي باب إثم من قتل ذميا bi ghairi jurmi imam al-bukhari ce babin da ke bayanin laifin da ke kan wanda ya kashe kafirin amana ba da wani hakki ba ma'ana kafiran amana ana zaune da akan amana lafiya lafiya ke sarkin gari kamar sarki ya ce an kafa musu jizya za ku biya ko shekara kaza kaza kaza kaza ko da kwabo ne ce za ku biya kaza suka yadda suna biya to suna zaune cikin kariyar musulmi ba wanda isa ya far musu duk wanda ya je ya kashe su ga sakamakonsa hmm. ko kuwa a'a wa tsarki ne yace wani da wani ko waɗannan kafiran ko wani na lamunce musu a bar su zauna suna karkashin kariyar addinin musulunci don su san darajar musulunci bai halatta wani ya je kashe su ba hmm. shine ce bi ghairi haqqi bi ghairi jurmin ba da wani laifi ba amma inda haƙƙi ne ko laifi ko musulmi ne ba za a ka ba za a kama shi a kai قال حدثنا قيس قيس ابن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذم الله صلى الله عليه وسلم يتي من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما وفي رواية سبعين عاما وفي رواية مئة عام وفي رواية ألف عام manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce wannan magana ce fa daga wa daga manzon Allah sallallahu kuma hadisi sahihi man qatala nafsan mu'ahadan duk wanda ya kashe wani rai da yake ana zaman lafiya akwai alkawari na zaman lafiya alkawari na zaman lafiya shine sarkin gari ya ce to kun zo kasa ta musulunci za a kun ki karban musulunci ma'ana in ka ji an ce zimmi ina ma'ana zimmi kafirin ne kafirin amana to da a ce ba shi da yanci ya zauna kan kafirci za a yi amana da shi tilas za shi ga musulmi hmm. mun gane ko hmm. alhali ko Allah ce la ikra'a fi din hatta hmm. bayyana rusul min al-ghayb ba haka Allah ya faɗa ba la ikra'a fi din ina ma'ana la ikra'a fi din babu tilastawa a cikin me addinin gaskiya ba addinin musulunci manzo Allah ce ba za a tilasta samun mutum sai ya karbi ala tilasta ba sai dai ya karbi akan ya gamsu mm. ya gamsu cewa bara ya karbi in ya karba to shine amma ka tilasta shi sai ya karbi addinin musulunci aka ce la ikraha fi dini mm. dalilin manzo Allah yana da wani yaro ba yahudi yana masa aiki mm. manzo Allah bai sa masa ya karbi addinin musulunci ba shi kuma bai ga dama ya karba ba ba wanda ya musguna masa har wata rana ba shi da lafiya yana kwance gida manzon Allah ya tashi da darajarsa da ɗaukakarsa da kafafunsa masu daraja da ɗaukaka ya je ya ziyarce shi ubansa na gani ya ga abin da bai mamaki da bai taba gani ba hmm. yace manzon Allah da kai manzon Allah kuma wannan kan kaza kaza yace ati abul qasim sai yace ma dansa ati abul qasim kabi dan uban qasim sai karbi kalma Allahu akbar mu'amala kenan ta sai ka mm. shine ma'ana la ikraha fi din amma kai ka zo ka kafa kungiyar ka ce kila sai an karba in ba ka ba ai taki hankali kai ka tarbiyatar da yan daba yan banga yan menene da menene tilas kuma karbi kungiyar ka ba kaza kaza kaza kai da kanka ka san ba dan Allah ke ba ƙarya kake in gaskiya kake ina roka da wanda wanda ya ga dama ya shiga wanda ya ga dama ya shi ke da tsara ko kai tun daga yace ai lalle in ba wannan kungiyar ba to kai ma ka san shi dan ya shiga shi don Allah ce la ikraha fi dini addinin musuluncin kansa aka ce karka tilasta mutum karka gallaza masa ka nuna masa kyawawan dabi'u ka gani zai shiga ko ba zai shiga ba sai in matsala ta kai inda ta kai sa'an nan a ɗauko zancen jihadi hmm. sun ki karban musulunci an ce su biya jiriya sun kiya kuma sun yi ma addinin musulunci dana da goron dutse sun hmm. hana hmm. to shi ne tilas a yake su a yi jihadi amma in aka ce su karba suka karba za a taba dukiyarsu yana karban kalma kai da shi duk daya Ya a a yana kan addininsa kirista ko ba yahudi sai a ce to tun da kuna karkashin kasa eh, ta musulunci za a dora muku haraji jizya kowace shekara za ku biya kaza za ku biya kaza suka ce eh mun yadda za mu biya to su ne mu'ahad su ne su ne kafiran aminci su ne waɗanda manzon Allah ke magana a kansu jin kai da gaskiya da adalci ta manzon Allah fa bai tsaya kan musulmai kaɗai ba har kafirai sai da suka ci albarkacin wannan har kafirai sai da suka ci albarkacin wannan ma'ana da sarki zai kira mutanen arnan sabon gari duk to kuna cikin daula ta kun ki karban musulunci za a dora muku ku biya kaza kaza suka ce sun biya sun yadda za su biya duk wanda ya je taba musu dukiya ko ya kashe su manzon Allah ce man qatala nafsan mu'ahadan lam yari ra'ihatal janna hmm. duk musulmin da ya kashe kafirin aminci ba zai ji kanshin aljanna ba in aka ce ba zai shiga aljanna ba ai matsala kanshin aljanna ma ba hmm. alhali ko kanshin aljanna ana shekanta kana tafiya tsakanin eh, tafiyar shekara arba'in in mutum zai tafiya da rakumi tafiyar shekara arba'in tsawon tafiyan ya kai ina ya kai Legas so nawa eh to wa'in suka ce shekara saba'in wa'in suka ce shekara ɗari wa'in suka ce shekara dubu duk wai dan a tsananta maka cewa fitina ba ta da kyau addinin musulunci bai san fitina ba ba abin da sani sai adalci sai zaman lafiya ba wai ka kashe dan uwanka musulmi ba fa dan uwanka musulmi ba da shi ake magana ba tukunna a'a kafiri da ya yarda da dokokin musulunci dan Allah da an shimfida musu shari'ar musulunci suka fahimci haka dan Allah ko dan su kare dukin su ba sa su ba sa su fada sarki su biya ba haraji rabin da suke biya me yake kare musu amfanin me yake musu dukiyar da ake kaiwa ana biya bariki amfanin me yake musu su ga tabbas wannan za su ga cewa lalle ashe a musulunci ba fitina yake so ba zaman lafiya yake mm. ashe a musulunci ba galla zamu yake ba san mu yake yi A ashe a musulunci ba zalunci mu yake ba adalci mu yake so so yake mu zauna lafiya mu da dukiyar mu mm. me ya dalili gashi mun kikar mun ce ba za mu shiga musulunci ba muna cocin mu aka ce to tunda kuna kasa ta musulunci ku biya ka wani abin da za su ja meye ina meye kai bai kai komai ba mm. amma dan su san cewa addinin musulunci shine ke sama in suka yarda da haka manzo Allah ke wanda ya far musu je kashe shi shi da aljanna ko kanshi saboda aljanna ba mm. ina ga dan uwanka kashe shi ka kuna sallah kashe kashe shi don ku yi sabanin ra'ayi ko kungiya ko bambanci ko menene ko ya yi sallah ya saki hannu ko ya sallah ya dora hannu eh ai shi ne wa yannan duka wai ai takara sun ta yana neman aure wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan me ke kenan maguzanci ma gabanni imar ilkaisa kenan mm. ko maguzanci su imar ilkaisa ya yi sauki kan wa'annan mm. jahiliya na su umar ilkaisa ya yi sauki kan wa'annan abu menene wannan abubuwa a je wurin malamin tsubbu wai shine malamin mai asiri malamin ba malamin mai asiri ne kafirci ne suke wallahi a a hada haljanu su yi su kashe wani su yi sama da cuta su yi sun ce wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun wala ta. duk wani malami da yake zaune sunan malamin tsubu na je ai malami ne ya san asiri ba manan asiri sihiri mm. sihiri kuma kafirci ne a shar'anci mm. don na na aiki sai da ta kashe wata kuyanga da ta mata sihiri na mm. sa aka kashe ta sihiri kafirci ne don wa aljani ne ba yadda za ka yi sai ka bauta sama aljani in kai haka ko kai alwala da jini ko kai alwala da nesa ko kai sallah baka kallon gabas wani abu dai na dacci na kazanta sai kai babu yace wani babi la yuqtalul muslimu bil kafiri ba za a kashe musulmi dan kafiri ba قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف ان عامرا حدثهم عن ابي جحيفه قال يتي سيدنا ابو جحيفه يتي قلت لعلي na ce na faɗa ma sayyiduna aliyu na tambayi sayyiduna aliyu wa haddathana sadaqatu ibn al qala akhbarana ibn uyayna qala haddathana musarrif qala sami'tu shabiyya yuhaddithu qala sami'tu aba juhayba qala sa'altu aliyan yace na tambayi sayyiduna aliyu رضي الله عنه الله يرتدى هل عندكم شيء مما ليس في القرآن وقال ابن أيينة مرة ما ليس عند الناس أبو جهيب يجي تنبي سيدنا علي ko kuna da wani abu da ba shi cikin alkur'ani ko kuna da wata shari'a daban ko kuna da wata miza daban ko kuna da waɗansu abubuwan da ba shi tare da mutane akwai wani abin da aka kebe ku aka ce ku ne ahlul baiti aka koya muku ba a koya ma sauran musulmai ba dan me zai zama haka in aka je yaki tare ake zuwa mm. ko ahlul bait ake zuwa yaki ah. in aka je yaki musulmai in manzon Allah ya kira mm. tilas kowa ya ba haka bane mm. shin akwai wani abin da manzon Allah ya koye ya ba ku bai ba sauran musulmai ba bai ba sauran mutane ba da cin amana da yaudara duk mustahili ne game da annabawa manzon Allah mustahili ne yake amana ko yaudara ba haka bane wannan hadisi ne mai hadisi ne mai matukan muhimmanci mm. da a ce ana karanta irin wannan hadisi yaudara da damfara da karya da cin amana duk ba za su samu zauna ba mm. wa ma huwa ala al-ghaibi bi zanim mm. ba haka fada ba baya ruwa baya koyi abinda Allah ya koyi koyi ruwa koyi ce a'a sai wani sai wani sai wani ba inda na Fatima ta ce ga abinda manzo Allah yake bance ta da ita abinda manzo Allah ya je ba ta yace ta yi tasbihi har kai an baka ba haka bane ita ta ya ke bance ta da ita haka matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya faɗa musu ko ya ba su an baki an bashi an bani an ba kowa duk musulmi manzo Allah na duk musulmi ne na kowa ne har kafirai da sun fahimci manzo Allah sai har kafirai sai da suka ci albarkatun manzo shin sayyiduna aliyu ku ne ahlul baiti kai ne baban alhassan wal husaini duk wani wanda ke dangantakan sharifantaka duk wani wanda ke dangantakan wata daraja inda gaskiya ce ta hanyar da ya hadu manzon Allah inda gaskiya ce in gaskiya ne ta hanyar da ya hadu da manzon Allah kenan na Fatima sayyidina ko kuna da wani abu in ya zama rasu sun kore har ana da kasa duk wanda ya zo yake yana da wani abu suna da wani abu kariya suke da fara da yaudara wallahi amin qala sayyidina aliyu dan ya tabbatar ya kore ma cewa wannan abin bai ba zai taba yiwa ba manzon Allah ya fi karfin yayi haka manzon Allah na kowa ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anatu harisun alayk bil mu'minina yace bil mu'minina raufur rahim kai ba mu'mini ba ne kai mu'mini ne manzon Allah yana saka kuma yana tausaya maka hmm. ba ba zai ki kowa ba yace a a sai wani sai wani sai wani hmm. to sai sayyidina ali yace wallazi falaqal habbata an bara'an mata, na rantse da Allah da ya tsaga kasa kwaya ta fito Wani Allah da ya halicci rai na rantse da shi ma inda na illa ma fil ba abinda manzon Allah ya kebe mu ya faɗa muna akan haka shi a su yi ƙarya kan ilmul jafar mm. da suke dangana shi ga na ali mm. akan haka duk batiniya su yi ƙarya mm. akan haka duk masu ilimin batini su ce su abinda Allah ya haramta shi a cikin alkur'ani da suna su ya halatta gare su billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarya yaudara ce da cin amana abinda alkur'ani ya haramta har ana da kaza haramun abinda shari'a ta haramta har abada in ya halatta gare ka sai bi hukumin darura mm. aka ce kada ka ci mushe amma in zaka mutu ya zama darura mm. wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum mm. da kai da shi da ahlul bait duk ɗaya kuke a wannan mun gane ko illa fahman yu'fa rajulun fi kitabihi hmm. sai dai fahimta da Allah zai ba mutum a cikin alkur'ani ba wajen alkur'ani ba fa a cikin alkur'ani dace da fahimtar sahabbai duk wanda ya kawo ta fahimta sabanin fahimtar sahabbai da tabi'ai ƙarya yake hmm. wa ma fi sahifa sai kuma wannan ma'ana ya ce alkur'ani da wannan sahifa da ke cikin sahifa hadisai ne da aka rubuta qultu wa ma fi qala al-aqlu diya da za a bayar ko wa fakakul asiri da yan tabayi wa Allah yuqtala muslimun bi kafiri, kada a kashe musulmi dan kafiri ba musulmai ba fa musulmi ɗaya ba za a kashe dan kafiri babu to za ka ji insha Allah babu yace wani babi إذا لتم المسلم يهوديا عند الغضب من قتل ذميا أو معاهدا زي ما الله جميع لم يرد رائحة الجنة من قاني تو طيب، إذا لتم المسلم يهوديا عند الغضب إيش تو إم مسلمي يماري وبيهودي كما دنيا يفو أشكي فشي ميكي هو يا يا زاعي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء كان في في تسكان النباوة قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال يسير جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاشنا منا نم مدينة فادر من زن الله صلى الله عليه وسلم كو مسلاش من زن الله صلى الله عليه وسلم كو كفر جدا من زن الله صلى الله عليه وسلم كو دك إن زي وانا مسألة تفارو ana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu gani yaya manzon Allah ke warware mas'aloli in sun faru matsaloli جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم wani ba yahudi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sun san cewa manzon Allah yana zalunci ne in matsala ta tashi za su sheka su zo manzon Allah su ba za su zo ba ko qad lutima wajhuhu wannan ba yahudin an mare huskar shi ne an bugi huskar shi an mare shi a cikin fushi fa qala da yazo sai ce ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam حفظت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلم يا محمد منادى مفرد العلم ko da yanzu sai ce ya Muhammadu kaga bai ce ya Rasulullahi ba bai ce ya Nabiyullahi ba bai ce a'a ya ce ya Muhammadu manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam in dai zaka kira shi da sunansa to yabo ne kace rasulullahi nabiyullahi habibullahi safiyullahi a a sai ne faɗi muhammadu ina mana eh wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fadhu al-arshi mahmudun wa hadha muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba haka ya fada ba sai ya muhammadu Inna min ashabika min al-ansari la sama wajhi ita ya Muhammad wani ɗaya cikin sahabbanka cikin mutanen Madina ya mare ni ya bugi fuskata sai manzo Allah ya ce to bidan me ka tafi a a fara sai ce ud'uhu aje a kirawo wanda aka ci yayi wannan aiki fada'uhu sai aka je aka ce manzo Allah yana neman ka aka kira shi yazo qala lima samta wajhahu sai manzo Allah ce me yasa ka dake shi a wata riwaya ka dake shi kuwa ka mare shi a wannan riwaya dan me ka mare shi an yi adalci ko ba adalci ba da a ce dan adam ba shi da hakki ba yahude me ba yahude akwai wanda gallaza manzo Allah wahala sama da yayi ba yahude da sha ce ka tafin ka me amfanin ku duka din ma aje a dake ku me ba gane ba amma sai da manzo Allah ya ce dan me ka dake shi ina ma'ana dan me kada ke shi wai zai ta mana istinbati anan eh a ce ba da hujja ba bai halatta a shi ko in ba da hujja ba bai halatta me a taba ba ashe ko har kafiri ana kare dan inda ce ya halatta a far masa babu hujja eh don ya mare ka me faru je ka duk yahuda ma a je a dake su me amfani amma sai da manzo Allah ya kira musulmin yace dan me kada ke shi kasancewan dan me kada ke shi ma'ana in babu hujja bai kamata ba bai dace ba ke mun gane ko to ina ga musulmi Kala sai yace ya rasulullahi kaga bambanci tsakanin musulmi da kaga arna wanda sai ya muhammadu to amma duk yadda yayi ko ya ki ya so yabo yayi ba haka bane eh ya Muhammad yake yana cikin mujizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in za su zage shi sai su canza mishi suna sai su ta zage sunan mun gane ko in za su zagi manzo Allah sai su canza masa suna sai su ta zage sunan ba manzo Allah sai zagi ba ba sani ba Allah ya ki haka muhammadu shi ne abin yabo ko to sai su ce abin zargi wa suke zagi abin zargi manzo Allah abin zargi ne ba da manzo Allah Allah ya Allah ya so shi ya karrama shi nan ko ka mika wuya ko ku kai ka wahala mun gane ko sai ce ya rasulullahi ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da ya faru shine kishin addini ne kai na je na kare inni marartu bil yahudi fasami'tuhu yaqul yace abin da ya faru shine ina wucewa ne sai na ji ba yahudin na cewa wallazi safa musa al-bashari na rantse da sarkin da ya annabi musa kan adam sai na ji zafi na ce kan duk adam za ka fada har mu har manzon Allah ce. yi eh. shi ne na abin bai ban ji daɗin sa ba ya ɗebo ta da yawa ya yi rashin ladabi dan me zai ce annabi musa na sama da kai eh. قال قلت وعلى محمد صلى الله عليه وسلم kana rantsewa da Allah da ya zabe fifita annabi Musa har kan dan adam har kan manzo Muhammad qala fa akhazatni ghadabatun kishi sai na ji ba da'i ne na kai masa mari Hala to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ba za ka taba samun adalci ba ba za ka taba samun warware rikici sama da manzon Allah yanzu ya zo ya ce ya manzon Allah cewa yayi annabi Musa ya fi ka nayi fushi na mare mm. sai manzon Allah ya kunya tashi ah. sai manzon Allah ya sarye da hakkin wancan mm. sai manzon Allah ya kalli mas'alar mm. ba yahude me yake so ne a yaba annabi Musa ko manzon Allah sai ya ga annabi Allahu akbar me ba Yahuda ke so me ba nasara ke so a yaba annabi musa a yaba annabi isa to manzon allah shine yake yaba annabi musa ya yaba annabi isa dukkan musulmin imani ka ba zai cika ba sai ka yadda da manzancin annabi isa to kirista su ma su yadda da manzancin manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan ba haka bane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tukhayyiruni min bainil anbiya sallallahu alaihi wasallam kaga inda abu yake mm. dama in ka dauko ankwara da ke cike da ruwa mm. in ka buga ankwara sai ka ji mai dan da ba kara dauko mm. ankwaran da ba komai a ciki ka gani sai me ba komai a ciki sai manzo Allah ce la tukhayyiruni min bainil anbiya tawazu'an tawazu'an kenan manzo Allah in ba haka ba annabi Musa kansa ya san manzon Allah ya fi hmm. dalili in aka waye gari ranar tashin alkiyama in aka je wurin Musa sai ce ku je wurin annabi Isa annabi sai ce ku je wurin manzon Allah hmm. sai manzon Allah ce kada ku fifita ne tsakanin annabawa fa innan nasa saboda yadda al'amarin yake hmm. kowa da darajar da Allah ya bashi kowa da irin fifikon da Allah ya bashi yadda al'amarin yake fa innan nasa yus'aquna yawmal qiyamati hmm. yace ai ranar tashin kiyama mutane duk za su mutu hmm. wa nufiha fis sur fa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuruna busa kaho za a yi aka ce tsakanin na farko da na biyu shekaru arba'in kimani mafa'i mm. man fi samawati wa man fil ard mm. duk abin da ke sama da kaza sai ya mutu illa ma sha Allah sai da Allah ya ga dama aka ce aka togace kaza aka togace kaza aka togace kaza aka ce babu wani zance togaci. Allah madaukakin sarki ni tabqa mashi'atullah hurra mm. la tataqayyad bi kai. manzo Allah ce sai Awibu busakahu sai halitta duk su tashi manzo Allah ce ni ne farkon ala awwalu man tashaqqu anhu al-ard mm. ni ne farkon wanda kasa za ta tsage na fito yace ina farkawa daga wannan mutuwa sai naga annabi Musa na rike da yana rike da kafan al-arsh ban sani ba yana cikin waɗanda suka mutu ya fara tashi ya tashi bannina? ko ko a'a Allah ya saka masa ne bai mutu ba saboda wancan da aka yi cikin wasur cikin tsohon fa akunu awwala man yufiqu fa idza ana bi Musa akhidhun bi qa'imati min qawa'im al-arsh ce ko ni ne farko wanda zai tashi ina tashi sai daga annabi Musa na rike da kafa cikin kafofin al-arsh to ban sani ba ya mutu ne ya riga ni tashi sallallahu alaihi wasallam ko ko a'a shi ba shi cikin waɗanda suka mutu don an mai sakayya da wancan da ya gani a cikin wurin ganawa da ya ganawa da Allah madaukakin sarki fala adri afaqa qabli am juziya bi sa'ati tur to dan Allah ba yahuda ya ji manzon Allah ya yabi annabi Musa haka me kuma zai nema bukatar su ta ya manta da kansa in dai dan annabi Musa kake to gashi abinda aka faɗa game da annabi mm, eh eh a ah, babu da da dabiya ko ba diya wannan kuma wani bincike ne da mm. abinda dai kake so duk wanda ya zo ya bi masoyinka ba tun shi zaka bayar ba mm. Eh? in kai dan kungiyar kaza ne duk wanda yazo ce ai kaza kaza kaza ba za ka bashi ruwan sanyi ba in kai wancan kungiyar ne yazo ce ai kaza kaza ba za ka bashi ruwan sanyi ba to yanda manzon Allah ke magance al'amuran la darara wala dirara zalunci duk inda kai wallahi Allah ce wa malil zalimin min Allah Kowa ne kai dai adalci tsakanin ka da zalunci mm. Allah shine zai in maka zai isan maka amma zalunci kai kaza kai kaza kai kaza sai ka gama kakkaf baki daya rana ɗaya a ce an kaddara dama tun da aka haife ka numfashin ka an kirgije su yau numfashin ya cika ba za a kara maka ko daya ba shi ke na yau ka waye gari an ce ka samu wani abu sunan shi mutuwa duk abin da kake nema mai yiwa ka samu ko mai yiwa kar ka samu amma wannan abin tilas sai ka same shi shine ne mutuwa to daga wannan matsalar kuma matsala ta fita hannunka dama rayuwar biyu kana cikin cikin mahaifiyarka wannan rayuwa daban ka fado duniya da zaka shekara ɗari al'amari na hannunka ka sarrafa ga dama kai daidai a'a kana mutuwa ranka na rabuwa da kai to kuma al'amari fa ya tafi hannunka ba ka da zabi mun gane ko bismillahir rahmanir rahim kitab استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم يتي للتابع نيب أنيمي وأن سكي رجة sa'an nan kuma da waɗanda suke da taurin kunne da taurin kai wa in sun kiya a yake su hmm. wanda ya ridda in aka ce tuba ya dawo yake mai hukuncin sa masu fashe da makami masu barna masu hana masu tada masu hana a zauna lafiya me makami hukuncin babu ismi man ashraka billahi wa uqubatihi fi dunya wal akhirah mm. yace babu da ke bayanin laifin wanda ya shirka da kuma azabar da zai za a gana masa duniya da lahira قال الله تعالى يتي الله مدوكاكين سركي يفدا يتي إن الشرك la zulmun hmm. lallai shirka zalunci ne mai girma babu wani zalunci sama da shirka hmm. mun gane ku shi yasa baicin shirka ban da shirka babu sifar da Allah ya kore makansa sama da zalunci hmm. wa ma zalamahumullah ولكن كانوا أنفسهم إن الله لا يظلم الناس شيئا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا Allah ya ki zalunci ko min kankantar zalunci da shirka da zalunci Allah su ne sifofin da Allah ya ki su fiye da komai wala in yace wala qad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika tabbas an yi aiki zuwa gare ka da waɗanda suka gabace ka hmm. me aka faɗa la'in ashirarta wallahi in kai shirka hmm. la yahbatanna amaluka aikin ka duk ya watsi kenan wala takunanna min al-khasirina wallahi ka zama cikin masu khasara to ai aka ce maka innal kitabal muwajjaha ila an sallallahu alaihi wa sallama yanqasimu ila kam aqsami thalathatu hmm. aqsami duk magana da aka huskantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ɗayan abu uku ne ko shi ake nufi shi kadai ko ko al'ummarsa ake nufi aka huskantar da magana zuwa gare shi ko ko da shi da al'ummarsa to wannan an an huskantar da magana zuwa manzon Allah ana nufi wa? dan Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalati tunda manzan Allah shine ya zama manzan Allah mustahili ne kuma ya shirka ba haka bane to amma kace la in ashrakta la yahbatanna amaluka dan kai ka ji ka tashi tsaye ka san al'amarin babu wasa in manzo Allah aka faɗa ma haka kaifa min babil aula ko sai malamai suka ce ai mustahilat la mani amin farbiha yace abin da yake mustahili ne babu mani ai a kaddara a ce in kaza ya faru tare da cewa ba kamar da yake eh, kamar da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da Fatima za ta yi sata lau ما يا حديث لو Binta فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده haka zai yi don a ce zurriyatan ba'du ha min ba'd ba haka bane manzo Allah ce Fatima bid'atun minni wa ana bid'atun minni قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جرير عن العامش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال يتي لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا وإن أكا سوكد وانا آية وتتكي فدرسوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون da wannan aya ta sauka sai da sahabbai duk suka girgiza don cewa allazina amanu mm. waɗanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ba su cuɗanya imanin su da zalunci ba sai sahabbai suka girgiza suka ce ayyuna lam yazlim nafsahu mm. wane ne a cikin mu bai zalunci kansa ba ma'ana babu wani mai cikakken imani mm. shakka zalika ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fassara wannan aya sai hmm. sai zafi sai hankalin su ya tashi ran su ya tun tunda ayin sharadin imani da kar a cuɗanya zalunci hmm. wa qalu sai suka ce ayyuna lam yalbis imanahu bi zulmi wane ne a cikin mu bai taba yin zalunci ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زع الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليس بالذات أي وانا أبن ده كفا فهمت باشي أكي نفي با وقوة لذالين شي با أبن ده أكي نفي لذالين شي الشركة من قال ألا تسمعون إلى قول لقمان ما زالت بقجي فأر لقمان با إن الشرك لظلم عظيم to shi kenan sai hankalin kowa ya kwanta mm. da a ce wannan sharaɗin ya tafi haka cewa imanin ka sai in baka taba yin zalunci ba to shi kenan ya za a yi kenan to abinda ake nufi nan shirka ce قال قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري وحدثني قيس بن حفص قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسي منذ الله صلى الله عليه وسلم يسي أكبر الكبائر الإشراك بالله وحقوق الوالدين وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور أو, أو, أو, أو قول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akbarul kaba'ir laifi mafi girma al ishraku billahi yin shirka da Allah ba wani abu ne shirka ba ka bautata wa Allah ka bautata wa wani Allah ka roki Allah kuma ka roki wani Allah abinda ba mai iya yi sai Allah shi kenan shirka ta faru al-ishraku billahi wa uququl walidaini da saba wa iyaye wa shahadatu zur da shaidan zur wa shahadatu zur wa shahadatu zur da manzo Allah yace da yin shirka da saba ma iyaye sai ce da shaidan zur da fa shaidan zur da shaidan zur ya maimaita so uku au qawla zur ko fadaye fadar zur fadi ƙarya shaidan zur fama za la yukarriruha manzon Allah bai gushe ba yana ta maimaitawa wa shahadatu zu wa shahadatu zu har suka ce hatta kunna laitahu sakat muka ce ina ma da manzon Allah yayi shuru hakan yasa dilalatul iqtirani wa in kanat da'ifa inda al-usuliyyina illa anna al-ahnaf ya'maluna biha ina ma'ana dilalatul iqtirani an hada mai da mai da mai a cikin wannan sahu, shirka da saba wa iyaye da shaidan zo in kana so ka san hadarin da ke cikin saba ma iyaye da shaidan zo ka duba da mai aka faru magana قال حدثني محمد بن الحسين بن ابراهيم قال اخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانا بلارب قوي وانا متر قوي يا زور من الله صلى الله عليه وسلم فقال